sannan za ku ga ba laifi ba ne wani ya tashi muku tafsiri ya ja aya ɗaya ya wuni ko ramadan ɗin ma gaba ɗaya a gama sha aya biyu ko uku ko biyu ko biyar wannan shi wani usulubi ne kuma akwai abin da ake kira wato a tafsirul ijimali a tafsirul ijimali mai irin wannan tafsirin ya fi mai da hankali wajen bayyana ma'anar da aya ta kunsa ba tare da tsawaita bayani dogo ba a'a yana yin ijimali ma'ana yana yin sa a ba baya tafsili dalla dalla wannan in kaga ana irin wannan tafsirin sai kace Allahu akbar malam yana mana tafsiri a tafsirul ijimali na biyu akwai a tafsiru tahalili a tafsiru tahalili shine tafsirin da ake yin sa dalla dalla filla filla abu ayoyi a bi ma'anoninsu a bayan abin da suka kunsa da abin da ke ciki da abin da ke kai komo irin wannan ne wani malami da ya tashi sai ya mujalladi bakwai a suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin sai da ya mujalladi guda mai shafi kusan 400 da wani abu sannan ya shiga rabbil alamin ya mujalladi guda wani gurin ya faɗaɗa wani gurin ya tsuke da ya zo kan wata ma'umma ta tunu shayafi na suleiman nan ma sai da ya mujalladi guda ce wannan aya ya kamata a fassara ta a faɗa abin da ta kunsa da ra'ayukan malamai da fahimtar su hau sarf balaga qira'at mazhabobi bayanin sihiri mazhabobin sihiri yadda ake sihirin yadda ake warware shi kashe kashen su tarihin annabi suleiman yadda aka shigo da maganar sihiri duka waɗannan sai bayanin su sai ya ɗauki mujalladi guda wannan shi ake kira tafsir at-tahlili akwai at-tafsir al-muqaran at-tafsir al-muqaran tafsirai za ka ɗauko kamar guda goma ko ishirin ko sha biyar sai ka duba kowane malami ƙarƙashin wannan ayar da za ka karanta yau mai ya ce ibn kasir ga yadda ya kawo imam dabari ga yadda ya kawo imam kurtubi ga yadda ya kawo annasafi ga abin da ya kawo alusi ga abin da ya kawo sai ka tattara ga baki ɗaya sai ka fitar da a cikin fassarorin nan wace fassara ce kai ka fi gamsuwa da ita bayan ka karanto mutane ra'ayyukan da malamai suka faɗa ƙarƙashin wannan aya kai kuma sai ka faɗi wanda ka gamsu da shi karen jayar wannan shi ake kira a tafsir al-muqaran kana muqarana ma'ana kana auna tafsirai kafin ka fitar da abin nan guda sannan sai wani tafsiri kuma nau'i da ya fito ana kiransa a tafsirul mawdu'i a tafsirul mawdu'i wani nau'i ne na tafsiri shi kuma ba wai za ka ɗauko daga suratun fatiha ka tafi suratun nasu ba ne a'a shi kawai abin da za ka ce yau za mu bayani akan asabar fil qur'an asabar fil qur'an kawai yau tafsirin akan haƙuri ne a cikin alƙur'ani su za ka duba ayoyi kusan guda casa'in da suka zo da maganan haƙuri a cikin alƙur'ani sai ka bi su ɗaya ɗaya bayan ɗaya kai bayani akan kashe-kashen haƙuri da nau'in haƙuri da abin da ya wuce haƙuri da abin da bai kai haƙuri ba da daidai da haƙuri da amfanin haƙuri da inda bai kamata a yi haƙuri ba da inda ya kamata a yi haƙuri da kuma inda haƙurin ma laifi ne akwai inda rashin yin sa laifi ne akwai inda yin sa ma laifi ne to sai ka ɗauko kashe-kashen haƙurin da fa'idarsa da abin da bai kamata kai haƙuri ba da inda ya kamata kai haƙuri da kuma matakan haƙuri kamar yadda ibnu qayyim a cikin uddatus sabiri ne ya bayani sai ka ce kuma yau za mu magana akan taƙawa tsoron Allah a cikin alqur'ani sai ka ɗebo ayoyin nan sama da ɗari uku wanda suka yi magana kan taƙawa kai ta halilinsu kai bayaninsu kai bayani akan kashe-kashen takawa da amfanin takawa da fassarar takawa da alherin takawa da abubuwan da takawa za ta yau sai ka ce kai fir'auna fil qur'an yau za magana akan fir'auna sai ka tattaro dukkan ayoyi da inda sunayen fir'auna ya zo sau saba'in da hudacin alkur'ani sai kai bayani akan shin ma waye shaksiyar fir'auna me hatsarin fir'auna me yasa aka kawo fir'auna da yawa cin alkur'ani me aqidar fir'auna me manufar fir'auna me tunanin fir'auna ya ya gudanar da mulki ya aka yi ja hankalin mutane har ya fada su a ruwa suka halaka baki daya ya aka yi fada da annabi Musa to sai ka ga shaksiya sai kuma ka ce za mu gana kan shaidan yadda Allah ya maganar shaidan da hanyoyin da shaidan ke halakar da mutum da yadda aka shaidan yawa annabi adam ko yawa Allah ta waye sujada ga annabi adam har aka sako duniya aka ta kaza da shi wannan shi ake kira al tafsir al mawdu'i wani ya yi shi yanzu muzallaji sittin kuma bai gama ba so tafsirin ka dauko ba za ka komai a jere ba sai dai a fara da alif da abin da yake da alif ko sunan mutum ne ko wata kalma ce to ita za a ɗauka a kwalkwale ta a cikin alqur'ani a kawo inda take haka za a ta tafiya dalla dalla so da kan ka tashi wannan ba za ka ga an fara daga suratul fati an kare zuwa suratul nasu ba domin ba wannan manufar ake so ba so ake ɗauki abubuwa ɗaya bayan ɗaya wanne ka san shi ka san shi har shi yadda ka gama da wannan ka shiga wani kuma abin sabo shikenan ka wuce wannan gurin to wannan shi ma nau'i ne na wato ainihin ah, tafsiri